يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون ya ku waɗanda kuka yi imani da Allah kuka bi manzansa ku ji tsoron ubangijinku matukar tsoronsa ta hanyar bin umarninsa da nisantar abubuwan da ya hana da gode masa akan ni'imominsa ku yi riko da addininku har mutuwa ta zo muku kuna kan haka